له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ọba fata da tabbata Allah ya ji hadisi ya sama da ke yana a salatu ya ce ci da aminci wurin tabbata Ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sunan na azumi shi ga gube da gube khiriyo, ba gube gube ne. Agwai shi da gutayar zai na zaɓi jimuru. Agwai shi da gutayar watan ramadan 1431 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka wani madina na ji ne da tafi gute ko tafi kuma ta yau august ta september september 2010 ya ji kato daga littafin da za a sai nafi يا شيخ المحدث محمد السيد بن اسحاق الانصاري المدني رحمه الله تعالى. اللي عليه؟ اللي ساتفوق ايه يا دوبي؟ يا كنت نايم هو شو؟ لا يا 37 يعني يعني فيديو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا عقيدة السلف الصالح العقيدة هي الصلاة الصالحة للشيخ يمن المحدث من محدثنا من محمد السيد ابن الخاص الأنصاري المدني رحمه الله تعالى لتكافي لتاس المدياني يعني علي جدل في مثله أما جبت بياني أما يبو زوجي دوانو ya ke biye ta to su riga ila wudu بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإني أعتقد أن الله إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه لا يستحق شيئا من أنواع العبادة غيره وأن من ترك شيئا من أنواع العبادة لغيره فهو مشرك كافر والعبادة فيها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال كأركان الإسلام الخمسة الدعاء والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة وأنه سبحانه موصوف ومسمى بجميع ما وصف به نفسه وسماه به وما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا وصفا حقيقيا لا مجازا ومنه استواء على عرشه أي علو عليه بذاته قيد ولا تشبيه ولا تمثيل كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى لما وبعد بيات غدو فهمي حقيقة أعتقد من بأكيد أن الله كريع الله ilahun wahidin to ce nike ki wani la ilaha illa huwa aje zai zaji mai ta ga gaskiya na sai Allah farudin nike ki wani mujarradin halitta da bukata da riba sai ce suke bukata na bazan zo mini halitta shi ba lam wa lam yulad zando kuma allawa wa lam yakul lahu kufuwan ahad mata eh, gadi subhanahu wa ta'ala na dan shi ba wa annahu la bana wa hannun kpana fahimtar zane na ma zaɓi kpɛba ko de lallada a da ni ne a yi min a nuna a yi ba da ni ne iri bi je ne ce a ko n kai a tiri na musheri ko n kai a tiri nan wani ne ba da ku اسم السنة جانو لفظ ثلاثة لكل ما يحبه الله يندبنا الله يجيبه هي ولا يرجعون هنا من الأقوال من يجو ولا أعمال بالفجنة كأركان الإسلام الخمسة كركن مسلم كنا الدعاء كدعنا والرجاء كذبنا والخوف كدسنا والتوكل كذبنا والرغبة da ya babu da rahaba da ya zuwa da wa isti'ana da ya zuwa taimako wa istighatha da ya zuwa waje wa zabh wa da ya fi wa nazr da ya ce wa gairi zalika min anwa ibada da irin na jike irin je ibada na bai da wannan wa annahu subhanahu kuma Allah na litata nan mawsufun wa yasifu wa musamma wa yasunna bi jami'i ma wa zaga da nafsu da yanduru na Allah gaji min ne wasu lawo biyi yanzu da na Allah za a yi sun ya ci tace nan wala wa sabahu lawo biyi rasulu sallallahu sallam da yana aji soci da yana aji soci a ci ma na muwa ya soci ya yi mafi ci sallallahu ga yi na ma na yanzu da na ni ga ji soci da yi na da don da na hari diga ga sun toce ya suna wasu ne layi mani jibuwi da ja ta tuna ya sufa ya bayan haƙiƙa la majazan ujin majaza wa da tsoci ji ala'arshi ta ce ala'arshi wani ai bi ma'ana uluhu alayhi Allah wa la tuta ce al'arashi bi zati bi zati wi bi la kai ade wa ga kai fi yudana wala tashbi wa ma la tuti da zandun min ya ni tuji wa wala tamthili wa ma ju ko ta diga ni tuti ko ni tuwa wa ce ya kama qala ta'ala ke kemina Allah wala tu ne gaba ar rahman ala al-arshi istawa fa tu man wa ta ce al-arshi من عقيدة السلف الصالح عقيدة السلف الصالح كي عقيدة كي ما السلف الصالح aga goga akida ene ya akida ne ngai ene daga ta kankuru be lonin aga goga akida ene ya cina imani jimbo ceci da mala'ika shi da littafin sai shi ci ne da fa'al kiyami da kaddara yanzu da na ni biga ya labari ga wanda gona to boliya ayi mani jiwu ke jemu na ke mala'ika na ke alkursi na ke al'arashi na ke aljanna na ke nana da yanzu da na galagwa wanga na ne na jiga yi ga akida wayo ko ta as-salafu salihu ke ya as-salafu salihu kalima ya salafu yana ya ci nan gai zana ya ci zo nan ko illa ma kadi salafa inda goye na gobe kowa shi zoliyani na zane shi mai salafu salihu na da falala a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya labari ta baban khairun nasi karni zai da alkhairi gana a ga karnu na wufina sun mallazi na ilunahu ta ganci zai jami tuwa sun mallazi na ilunahu ta ganci zai jami tuwana imani mai wagon wajina lai imani riya salafu jo ni da ce ce latu ne gaga fa'in amanu da muslima amantun bihi aga imani ji ya kudu gwace ne ji imani bai na fakadi ta dau ajibawo fahim ta wallau amma ga ajiba ga a ya jasuku fa'in na ma'un fi shiqa aga ta da mu da ja bai biyo jina fa sai ka kawo wallahi wal qur'an huwa samiu alalim a salafu salihu wane ga zandondo waju gan ya imani jibi alkur'ani kuma imani jibi kiyar ya sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami amma zai ji alu sunna ya gaskiya nan ke gani da jama'an da ne haja ga gan ya yi imani jibi alkur'ani yi ma yi imani jibi sunne amma e ya lamina to alkur'ani yi ma yi lamina to sunna sai ce fahimta na sahabi a nabi gaji ya kur'ani ga sunne na ko ga yau ce ci gaba mai sha ke rasula in ba ji mata bayyana laul guda wa yadda bi ghaira sabili mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira wa mai sha kike rasula zandon da naga da gimi biyo tuci ku ci boy biyo tuci na ko in ba di ma ta bayyana lawul huda bayan na bawatu layuna ko wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma da mu to ko ya zamu ci ne ko ya mu'mini jana kuma da mu kai ko da jiji mu'mini jana wallahi ma tawalla diga zanne ya da ko ne wani tuna ko wa nuslihi jahannam bi magula da ne jahannama wa da ne ne ni wa ne ga ai wa ga da mu kai ko mu'mini ji jiji mu'mini wuci yo sahabi bi sunnati ya gwatu a cewa alaikum ga gwatu sunna ya anibi wa shiga mutu al-qur'anu wa fahimta ba za ki so shi ga wa ga wala mi qur'ani ba sunne ko waji mutazila ga wa ga wala mi ne ba sunne waji jami'a ga wa ga wala mi alqur'ani ba sunne waji zandoro ga wa ga wala mi ne ga sunne waji bi to alu sunne yo to zuwa ke ga wa za a ne alqur'ani ba sunne to ki ke zanne ga zanne ina ke zane rige zane nan gaga gaga ahlu sunna ji atbawu ya salafu ji ne lami ko ko ya salafu salihu na ahlu hadith ji ahlu asr ji ina ke rige jama'an ji nan gaga gaga ya ba su qur'anu ya ba su sunna amma da fahimta irin sahabi annabi shiga june bani gaga gaga ilawo yẹn gbọ́ ce tun lati ga allazi ne yaskuru na Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ne je face ci gibaro shi ke bomen da kiyo ta ga ne na gibaro ba ga ne ga ne ci ci a ga dalili a ga da wani a ga bani ji ayan nan a na ga ne za za ga mane bani kawo ga zane ne ga kila wai hunkutin wa

ga jin zagar na gan gani zandoron guna kila waje a tori na wata jaka tilu ne guwa a tala ta kuna fi zafi wa kuma jiri kullugu lilla waji ke ojoto waji zane ji jilbabu ne daga kila waje jilbabu a yau idan ga ne diga a takuwa a huna da ko ko da wannan ko wa bi zane da dai ci na ga fige bai zo gida ran da ki kila wace je no dai ga ayan la wace jani na ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga zando da ga rijja da wajibu ta bi gaskiya na nan da kala janna abu da maga wayin zana wayin saraka ne ga wayin zana wayin saraka ko ga bi sai mun zo ogan jin zaga kila wace yi sallah wai fiya zuwa wai jika za wai jika za yau ga a ina yana na zama aljanna na sai gara mai soci ne ya rukuna a rukunin janna biya mili zandoro a zami ne gona alwa aljanna ga gari da ko tuyina sai gara mai soci a ga wala da za to wasu anabi anabi ga wala ana ta mutu illa daga madani Allah jira mun timin da wato shiga ra mu jami'a to dai mun da jibu ta ka kabarin nan kina wace da jibu ta ka baro ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne za a yantu mu mun fa ne kun ga sahabi kubur lan bar ga je yayi ya ga da ba so wani ne fika baro to na hadis ne mawdu ne sai ya wuji ya ba ba ne ga ya ga no da da do ga te do ne wa je ne wa ji ya ga yi wani ko amma ina le ga ne ke ne ga ya ga in ba ya ne wa ji ne in ba hadisi ne wa ji ne ka a so to ga ta dun ba ni da sahabi annabi ji fahimta ani ne a tabi na jijin fahimta ani tabi tabi na jijin fahimta wani ga jigan na bani wane ga daga ga eh na marga tiye ba na gama na ci ba gaskiye na na tula bani idan ta baka ji dumu wala ji fumi ta bayyana man baka min man ta baka a da ke igiye nga tiye yo bani na zane tigi wa gile be zane soji sene nga atula bani zide ga zide ga mana kullun yad'i waslan bi bi zaka kullun zandondo yad'i wa kalam ya waslan bi wuje di alaka bi layla amma o laila la tuqiru lahu bi zaka laila yaje da ga zandoro ya sai da zaka zai zandoro da aji ga gan ya alu sunna to shi a gan to ya alu sunna ba shi kenan ba amma bani in ga ba su qur'anu ba ba su sunna to da ga su kiyo fahimta kicin sahabi ali bi ta bi ta tabi da shi ajiya qur'anu da sunna be da fahimta irin wuce na ba ba ni wale ga rike ga alu lamari ko a shekul muhaddis muhammadu sai bi ibn sa'id al-ansari al-madani ce ce go jo gafara zamanu gai muhaddis sai madina na teji na te uka to na sallati a nabi sallallahu alaihi wa alihi na zuma ya a ashinkitu kuma ya ashinkitu rubeto abumusin al'abbad wuce da rubanin nan kwayo ko ba ta zane majina ne ba tere zane diga gwago zane jijiyo zane gogu wuce diga da ajiyar handeli zane jijiyo zane gogu wa ba ba'adu bismillahir rahmanir rahim wa ba'adu bayan yoma fa inni hakika mi a ta kidi mi bi akide annallaha kidi allahu ilahu wahidi yotu nike tuwona la ilaha illa huwa adena ga obacina farudun nike tuwo samadun unde bukata lo ba alita ja alita ya de bukata ge dubu lamiya lidi umma wannan yi wani da zan na mun mutu ya wannan ya kunna ku fuwa na ha ya doro nan mun ya mutu bane ga coci na ya doro ga gaba da labe coci na coci ha ne ya wuce ba allahu nike ti wu ilahu kum ilahu wahidu coci ya nike ce a tilagu wannan zai na tafi wani min dunigi zai je ji mutu a wuce mata allawa na lamini kuna na ku min kasimir ka tsara ga bi na agwata yawa in tadu ugun ya gada ya la yasma'u du'akum a wa du'a walau sami'u ka maga wato ma na lakum a go addu'a ya ya lole adadin zai zajibu ta bi gaske na sai Allah ki ma ne la ilaha illallah ene ma ne la ilaha illa ne la ma da bi haqqin illallah ajin zai wajibu ta bi gaske na sai Allah zan da ji fassara la ilaha illallah ba fassara na ne fassara gebu zan da ce ga fasara la ya Allah la khaliqa wa la razika wa la mudabbira illa Allah zan da ji halitta zan da ji tadbira zan da ji control zan da ya sai Allah zan da ga Allah ga ji daga amma wajin daga fasara la ilaha illa Allah to mushriki shi ai bi ma hirin na sai inna balla ga da musulunci wa zan da ce ji fasara yana ilaha illa Allah gayi la hakima illa Allah ade zai wajibu ade zane ba hukuncina sai Allah wale ga da gawayi hukunta nínú kan òun ti jẹ́ àrùn òkò amma za mu ci maza bai ji ji fassara yana ya Allah gai ga la ilaha mawjudun illa Allah aje zane za jibu ta wuci dabona sai Allah a ga Allah ya tu fassara irin na wale ga gidi etwa zawangi jenu baba na ibili shetan ba ta ga yake ga je so ce bane ne ba ta dambu amma fassara yana ya Allah ne wangi ga ila da bi haqqin illa Allah aje zai wajibu ta bi gaskiya sai Allah wa zalika bi anna Allah huwa الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل الله غير يتشيه قصيه يندور لما جبوتا جاو كما جاء الله عليك منوه إذا إذا جبوتا يجدي شيخ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون إيجا جبوتا يجدي ما ما جيا صما يجي تسجد الله نجعل نجي بلا بجوا الله قل يا جبوتا يونا sai da ji buta aya malaika ji ga malaika ya mutu ta ga malaika ji ga a ya kun kanu ya budu in ba za ne ji ga ya ga aya ji buta yo qalu malaika ja ga subhanaka ni ta to tabbatu ya wallahu anta waliyuna min dunihi wa ga waliyayyo don da zane ji bal kanu ya budu na jin dan da zane jibu ta ya jo ne jenu aksaruhum bihi mu'minun ko kuma da ji ayi ma ji gangani da jenu sai da shi dabo yana ya ji mutane ke fiye ma a aita mai ta kaza ila wawawu wanda zai ne na waji soke na wala soke da ga kiyo ya fiye mai ta da cuna zan da ce ne ji mutane shatan يا بتي يا بابني لا تعبد الشيطان قاجبوا يا شيطان مري إن الشيطان كان للرحمن عصيا يقول الشيطان هو للسرحمن با إذا يتبو إن يجبو تانا ويكتجي أفرأتم اللاتة والقزة ومنات الثالثة الأخرى لأن جبات ناجبو تانا أنا فأوضو إن ناجبو تانا جنا وقام ذلك فعل في أمي قادة في شتاق أنتم وما تعبدون من دون الله فين يجبو تانا مجا insha Allah wa nan hasabu jahannama sigmatu ye na jayo antum laha waridun to to ke wut na je jibu da bato nan aga dike aga ku da fi nan illal ladina sabaqat lahu min al husna ulaika hum anha mubadun illal ladina sai jama'a ne ji sabaqat lahu min al husna gobe gobe a ci to daga bai to ce ke za wuce jo la ya nabi sa jibu ta mu bu mu mu yi zai ga jibu ta ya malaika ji a jibu ta ya a mace tana jibu ta yana ko

na ga ita kike la ilaha illallah mo to ga jo ta ta ba ye ga ga e ga de bole de fara la kula ilaha illallah da ngama balla ene ene daga alu muslim no ga ilaha illallah umirtu an uqatila nasa a ganin gun zaki hatta ya shahadu an la ilaha illallah sadi Allah ya riyaji ki haji zai wajibu ta bi gaske na sai Allah la ilaha illallah kalimu ne wajen ko gaje ga gozu mo ta ji haji riwa da aljanna nan lalla ne daga man kana ashiru kalami la ilaha illallah sane ga ya karshu ga ji la ilaha illallah ne da khala aljanna in ga alwa aljanna la ilaha illallah kalimu wafa na ga nga alikpeke tsuwa zo ko alkiyami wani ibu hadisul bitaka la ilaha illallah ga yi gaskiya illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai da jiga jiri da gaskiya da ga jiri da la ilaha wa mai da ilimi na no ne ke gwata ji na fara sai wa bi la ilaha illallah la ilaha illallah wa al haqq wa ga ya fikirko من جاء بالحسنة فلا يبقى كركنا فله خير منها وعدنا جعل خير دونا وهم من فضل إن يوم إذن آمنون ظنين ما قاعد جوا قاعد لقد فرقيت أفوال كيانو شو تاي قاعد لقد فرقيت أفوال كيانو ليلة نارا ليلة ما تويد يجو تلقو في وقو وتويدها لا إله إلا الله nga je ko aljanna amma je ko ga je ko ne je je mi so ana unde sun kali kali wuce e ko ga ya ke a a ashe mi so wuce ga shi ruzu la ilaha illallah ki shi ruzu la ilaha illallah alilimu wani ya kino alikhlasu asidiku almahabbatu alinkiyadu alkabulu da alkuhuru da sabuti ku sashi kutu ba ya tsawi ne maga shiru na gato kuta lu sashi wata kuma gato kuta ta ba ne ga zani wa gayi ma jini daga na jibbe ne wa gaba la ilaha illallah inda yi wasa tutun da ke nan adashin alijan nan la ilaha illallah e ta ciwo ga ajiza ga fa'al kiyamiyo ma za ku tunta gudun wa ma za a jabtun musadi la ilaha illallah ajiza ga ciwo kabaro ngai marra buka ngai la ya la na man ilahu ga wa da dinul khalis na zai ce no ke jibu ta no ta e bugo la ya la wuje ta canja àmọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ láẹ̀lá ọ̀gbẹ̀ kọ́ èyí tó kú sí àrùn ọ̀gá kìlọ́ láti kí ọ àdògbárì imanu na billahi bai da salasati imanihi wanda tsakani ya guto kaunuwa amaluwa su kadu jinani e ga jefi ganin ga ki da da da gona yau ko Allahu tsunike kiwo umaja lata kaza Allah batan wala walada Allahu je miya umaja ko zalika inni abdullahi atani alkitab waj'alani wajen waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa usali bis salati wa zakati ma dumtu hayya zalika isa ibn maryam qawl alhaq alladhi fihi yamtaru annabi isa gai ne abdullahi mu yi to ya ta ni alkitaba to da litafi la ya miyo da alami nabi wa mami lafiya annabi wa da alami mubaraka yayin ma kuntu kuma mi sai da albarka da nan dole ne diga da nan wa absani bi salatu majmu sai ji mi sai ji salla wa zakati da zakai ba dum ta hayya hada ke bi da rayuwa na zalika isa bi maryam na ga annabi isa ne ge maryam no a sha annabi isa da baba قال الحق الذي فيه يمترون gore allawi da giya zai ji maga allawi da gina ya tafi wuta yahudi nasara mushriki yahudi ji a ga uzurbi gisoci nasara ji a ga anabi isa rigitoci mushriki ji a ga mala'ika ji a yakin zagi yin zagu ta ta nama ali sai ci ba yahudi shi a ga yana lam uzairu ci yi soci na soci hau kan lazi marwa ala karyatin wai ya kawo ya tuna la rushiha sha Allah ta wallahi mai hata amin ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى الحمار كيف نشزه ثم نكسوها لحمة wale ga na shiga uzayir in kawai inda shiga ko kawai wuce ma wajibi da shi ko shiga yi yi azi Allah ba da mautiya ke ce ta da jama'atin babu ne rai da bayan asali nan ne ga ce fa ma ta wallahi hata a mutu ji fe gorawe ya shi tu kuma ba so sai ji ke nuki ta je kam bisa eh, ya kuke waje jagode wa yau ban au ba yau wale ga wujje foni ko gafiye foni to da ban bisa ya ta amin sai ya nau da tabu ne ya ci su fanzu ila to ani to sharabi kallan ta sanna in ji tunan wajina dana in ji tunan mawafina da dana ka tunan wadu ke kemino shi wa albu ba na wuta ne duk wa lugo ta wajen wajen wajen bayan ta ta gewe eh. tẹ́tẹ́ já jígbó ibi tí náà tẹ́mi náà yà á lànà pẹ̀lú àti ká kó bó tukù ní parí ìsìnkú tẹ̀lé àìlọ́ tó kẹ́ tó kẹ́ tó tẹ́tẹ́ jura yìí òṣè di ìrìn ká àṣẹ ìyá ti tún náà mo ti kí ọ mo ti tẹ àwọn ẹgbẹ́ yẹ̀wò bíi ìgbà ká sai ci awu arwa abu ya ci sai ce ce da rayi tashi ja a magayi limi fi ce uzairu a dai mai taura ya ji ne suke ci a taura ba ta mini yi shi gudun a ga ka ya bane ji yi sai ci ne gamala sai ci da rayi ne yau ko nasara shigar sa yi sai la shiga annabi isa gi so ci na a ganga annabi isa da gaba amma wajen nan da buga a lega na ji a yi babu nan ga isa ci annabi isa mai dai rai ko kuma ya za labari ne na wadaki yana yana je mai abu nan ko ko na biyu kuma mata kulu nan fi biyu cikin annabi isa gama idaga sai wuta kwafi nga ne jagwa to da yu ga le ba nga guru nga kwa tu bi bicho ga ta su ati e ka ga uje ma di yute ja wa be di e iri ne ja wuci da ke gaji zubu a ga malaika e shi ta zalili chayo so ade mai le ga in zage sai ta za wuce shi ma a wajen to musoji fa wanda ya yi wani gyasa ne mu mawuya wanda mai kun da kufuwan sai masa gwamnati sai cina lai ne takan misli shehu ne wa sami ulbasir aje da wani bi sai ci wo ne رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادتي حتى لم له سميا رب السماوات والأرض اسم جالس يسمى بنغني بكينا فاعبدوه jibu ta so ci wuce wasu birni ibadati wa mula kuma waje ce ibada ji ya so ci an ta alamu na wasu sami an nawa ne zai da wani yasu ne ya so ji an kudu so ci a wa'annan la ya sayi kushani a nuwa libadar ci go kuma gwani na layan da ci mini iri iri ibada da ya zalo na jiso ta na ya sai zai ji ibada ci ta kuma ya ji ya tsawa kuma ya ji ya gidiya ko kuma ya ji ya kabariya kuma ya ji ya waliya kuma ya ji ya babawa kuma ya ji ya nawa kuma ya ji ibada wannan waje dole ya zaji ba da yanin gaya Allah wai ya zaji dagu ya ji buta Allah wuli amma to sai ya ce layin da tilabi haka fa Allah ba ce wa biya Allah wai mai biyan bici jiri kuma ya nuna aksarun billahi illa wa hum mushriku lokacin da a ji ma da sai ta illa fati a sai da ya fasu ci ba ci wa anna man sarafa shay'an min anwa'i ibada li ghairi fa huwa mushrikun kafir wani ga iri iri je da na daya zama na ji so ya na zanna mushriki yo na shi kafiri na kuma kuma ga shirka ga zunubi na wacce ga inna shirka na zulmun abin lalle shirka zunubi ci ko ku shirka wanda ya tuza ya tuna walo bata nan walau ashiraku ko la habita anum ma kanu yamalun ana ba na juga bali ani na aga ya lafa sai ci ba ce na jalu ta na sai ci gudiya sai ce ga ne diga la ila shurabta wa ga ya lafa sai ci ba ci la ya ambata na amaduka na lu fata na sai ci ya wa la takunan na min al khasirin wa ga ta da min zai jaji kasara no dum ga shirka no le da ni na fa dan to ne ga shirka na ruwa janna. nga zuwa shirka na wani da adana ga ya mana alibi sallar sallar a ga alibi ke a anabi wani akabarul kabairu ki zubi na ga zunubi na alibi ga ji ala lillahi niddan huwa khalaqaka wa la la fato ci ci allah maga jalita wa sun summa ai ga alibi sannan kibiyo alibi ga an anta tula wala makafata a e e yi zima mak wa ya wu ya ibn wasu yau ga ji ga mani yoyi na ma sun summa ai ga alibi sannan kibiyo alibi ga anta zani halilata jarika shirka wakaci wata wata ya ci gangani bi in zagi ko mi, ya makwabci ya wayi da wuta na gaya na ji zunubi na gaba so ce a ga anabi alim sa sallan daga sahabi shiga bijtani musaba al kati sai kiya da ya wuta ba ne ji alaka ne mafa na da kai fere kiyo na eh, faso ya ci ba ci shirka ganci matsayin shirka ga wuta ada shirkun akbar shirka na wacce gana ada shirkun akbar ada shirka ta canji ada shirkun khafi shirka ne su soci nan sashe kutubu da shi maga shirka ga guba ada shirkun akbaru da shirkun asgaru wala ke shirkun asgaru ga sashe la shirkun khafi da go zai shi maga a gudun gona a ga shirkun akbaru da yi shirkun akabaru da daguba shirkun khatiyi da daguta a ce shirkun khatiyi wato da ta cewa wa ga akbaru bi asgari ba ta da kiwi da nan da zayen da ji katu wa gane ga ba da nan wa ya zaluca amma a daga a daga ke wato a daga yaji misali ba banu ga yayi bani na gashi shi ẹ na gashi shi kò ṣe jí kí ẹjọ́ tó kò ṣe jí sálà tó kò ṣe fi ààzò kò ṣe wá zaka kò ṣe lo àjì tó àmàzà náà ní wájú títí ẹ̀ bàbá wọn kéèké nu ọdí kábẹ̀rú ẹ̀dí ìṣòǹgá wọ̀ ẹ̀dú òṣèdà bá àdúrọ̀ tí ó wa sí ìlànà ìgbọ́n wọ̀ ẹ̀dú wọ̀lúdú lá ẹjọ́ ló fún tí ó fi ẹgbẹ́ ògbó ku ìjọ òjò ẹjọ́ ìjà tó lọ tí ó kún sí ìlànà ìlànà mùsùlùkù wọ́n ilé ohun ẹ̀wọ̀n tó ti ọmọ ẹ̀wọ̀n yẹn ló ti ká ẹrẹ jí tó ìjà. wọ́n annabi sa sallam ga sai ci ga sai da ga ide wushi ko ci ga fiye na fiye da nimici na amma mi hago so lo to ya ni ko ga to lo so lo wa je ka ga dia wa je ko wani ga je na daga mi ga mai mi na ala dia ni bu na je zugun ga da to lo wa lo dia ndo ga ala da lo ci lo ji na jìjà a ti gàgá gbèjẹ lẹ́ẹ̀fà tó ti jìbẹ̀ tó ti tí ó ṣe àdíta òjìbó omi òjìbó ìtọ̀yàwó bọ̀gádà fún ìtajú wa jìdá àdánù ti káyín àlàálìmọ̀ tó ti wọ̀ bá kàlẹ́kì òjìnà nínsà ìlà àdìyà àbúrò méjì àdíta tó ti ràn án yẹn níbi jíìrì jìjà tó ìbú abẹ́ àjìbó ìtayà ni tí ó ti gbó jìnbọ̀ àlàálì tó mi túbọ̀ lánàá ti wọ́n tẹ́ ìdájí tó ìtà náà ko ci ya fara na ta ce sai ce ko ce ne ga ganin gabe sai ce wa leza ne lafa sai ci baci am lakum shuraka wa shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bi illa in ba da zamu ci da da wani alafa sai ci baci ai ta sai dai a da dinin da sai ci dizuni ya ga ja can ba ne ba ni mini ugo addu'a daga abaduwa sai ci guja ta ga abaduwa da yau daga da abaduwa za mu ji sai ta wale zanen ga lafa sai ci baci na wani ibada fi ibada yi a ngayi ismu sunna jami'u na kuwa kaladan ya kulle ma yi ibu wallahu yanayin sai cewa wayar dawo mai da dafi ga yi min akwali min ya gajo wala amali gangani da ya tushi na wale ga ibada ba ciwon gayi a tazallul wal hudur ta ya ga wani da ya gbanga ibada balara larabcin lugabu amma ba shari'a musulun josuku ku shekul islam ibn taymiya wani tarifu ne ya ibada na ganga ismun jami'un sunna na ku ko kalada da kulli ma yihibu Allah ya dondo na cecewa min al aqwali min gajo wala amali to ya tuji al zahira la la tuna wal batina to na sunna ne ne ga yiyo ga yi ibada ibada ya bugo gala Allah ti ja ni tayyo wa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun to ji o ja ni te do an ji ji nu sai gwa bi a jibu ta yawe ya ji ba da ya soci ya ba soci layi yudu da aljanna ya bi na alibi sallallahu alaihi wasallam kaf mu'azu bin jabal nga sallaji masallaci alibi ko ke da ya fuwa da wuce da jikin òjèjé ìdàjẹ́ asálà kó òun méjì alìmọ́yàn epo ti bẹ́ẹ̀ mọ̀ mọ́àlù jí méjì zàyé sálà òjà sálà jìmọ̀ pa lánà ti gẹ́gẹ́ sí asálà mọ̀ òjà sálà jù mọ̀ láti kí ẹkí lòjì méjì na ba sallallahu alaihi wa sallam atba sallallahu alaihi wanda yake mu azu ke la bitin oyo ne kila ta fe ji salla lo bani dan na musuku kiwe ga mu salla gode ga akrawul fatiha mai ba fatiha wa Allah aljanna mai faga su kwami da janna wa uzu bihi minan nar mai ma ji sai ga su ku gani gangari be ene la usinu dandana taka wa la dandana ta mu'az qur'anu nawai ba danguna ni bin maka kura nan ma zo ba dan guri nan mun nan ba mu dai ba ga su kwa mi da aljanna to ko mu gambe ne mun ba faci an guri sallan a annabi ga haula ha udan jinu ana wa muazu to micho to muazu ra na ji ba ku gondo da ana wuji gondo ci bani da game da sakwaji da aljanna mu bai gangani bi eh, ne a shawa dai ga da ga ga feji bu ta ce ci ko ji gona wai wari janna na ji gona wai sun da yana na ba na ji a tira musulmi sha na ji ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallama zai ji dai akida irin ne su fi aga wa kun zakiran lillahi hubban li wajhi bila khawfin yarani wala qasdi jannati wa kun zakiran lillahi fi fatihi na da wiya ladawiya yawo na rajat ladawiya babu yana ga mu ya gano ga Allah ba ya wato kin ku ga budu ka mige dubu ta kiyawe tam tam an fi jannatika ebe ne mai kafu ya aljanna wannan farimuni min ya ta kuka labilu aljanna mu wai kunta abudu kan ga ji buta ji a ma khawfan min narika e bane me sunne no wannan farikini fi ai mila da na go na wuce nga wa ga ngu ga go ji wannan go waja ma ji wannan go waja ne ga naji ba wai anabiya mun ga la aduwa na anabi fa do ku mai na rabbana tsaci e yayi atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina na. coci al'asulut laye yo al'asulut ya alkiyano ọmọ laye yi gaba gangani biye ne ogun yo so biye ne a shawa da ga yadda ba aljanna ya zamu bice na fayin yo na musulunci ne. ibada fahimta ne da idiya ibada na ga kakayi zan da tele ga wani yi sallah wani ibada kawai mai sallah wani ibada ko wani ga wani gaji sallah ni ka kuna wani ibada wani ga da wani amma wani ga wani kan nan wani ya ji kiyo ya fi ba ta fani a lalimon su kiyayen kuja ta tsallaji ibadun yo azunce ibadun yo zakawa ibadun yo hajjilo ibadun yo umuraji ibadun yo rayuwa musulman so bayanin ragunushe ibada kul gaga inda salati sallai ne wanda suke gane mai suna wanda hayaya to rayuwa ne wanda mati to suke ne lillahi rabbil alamin Allah na jali ta batina Allah ko yawo ibada ita goye ga ce ba alqur'ani ibadi wa ratili alqur'ana tartila sai ba alqur'an matuka yake ba sai ji azkaru sai min sai ji azkaru ibadi yo wa zakirin allah kaseeran wa zakirati zai ce fatoci dokuna mini ba yo ben zakiji na hada allah wa mafrata wa ajran azima sai tasbihi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani kalima guba zanan khafifatani ala lisani ufrajin tara tani fil mizani wa gulata tuwuni ko tani ila rahmani wa mai wa kalima guba wato ngai subhanallahi bi amdi subhanallahi alazim ita ta tabbata Allah ko ta ta ma tabbata Allah subhanahu wa ta'ala Allah wuce sai ji ga tunguri ibadu yo sai tagwaye tun da ibadun ro wal mu'minuna wal mu'minati ba gi da mu'mina yana gi ba zum awliya ba da sashi aje wa ne sashi ya muru na bil marufi sai ji foro mai tunguri wani na hauna hannun munkar a mai kan wayo mutum da ne mini ibada sai ga gudu mu ga gabe da jama'a man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir da na gaji ma daga sai ce fa alkiyami na ya kul khairan in ga ga alkhairi aw ya yakut ko mo sun ususun ga malla za mu ga malla mai mai ya ja sai la ga ga zalam tajid qawlan sadidan taquluhu kaga waje ga wangin na waya gana fa kuntuka an gairi sadidi sadadu wa zo to ga ga da jama'a sake yin tungume ìbádọ́ nínú da. sai ji istighfaru sai ji astaghfirullah dokun fa qultu astaghfiru rabbakum fagadhu innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara fa qultu astaghfiru rabbakum diga wa ga fa lu bai sai ce innahu kana ghaffara lalle to ce fa da zai yursilu samaa alaykum midrara wa bil bi'a daga sama dan yi so ko dídú kò bí biya muwalin ma ya dukiya ji wayan didi ku biya muwalin wabani ma ke ya dukiya ji wanda ribe ya jiji wayan da Allah kun jannatin ma ke ya latihi wayan da Allah kuma nahara ma ke yayi ji ibada wasu gaga la ilaha illallahu ibaduhu wani takbiri ibaduhu wani talili ibaduhu wani tasbihi ibaduhu ibada yake go inda ka ce ji sallah musalata salata azalla ku yikini wa atu zakata wa mola zakawa sai ta zo ta zo ibadu يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا كتب عليكم الصيام عظم الأجواج بتاتيبو كما كتب على الذين من قبلكم كي من أكو تاتيب زي بيكا ميلونا لعلكم تتقون يبو يجد سوتوتي يزول عجي إبادو يو ولله على الناس يجي البيت سوتا للعاج الأجواج بتاتيبو لمن من استطاع إليه سبيلا وإذا قاعد يكوين للونا يزول يو إبادو يو أمد قاعد kawo sunnati ya waje ko ya walo sunna ya biyu sunna ne wa ba wani annabi Muhammad dubu da kamar ba an sunnati fa laysa minni zandon da naga fake sunna ya bilu ba zawo da mini ya ibwa ko ko wọ́n ti yí fòrò bẹ tó ń gbúrò ẹ̀kọ́ wẹ́ẹ̀ tún lè dì wọ́n ti ń wala wani tarbiya wangi ibadu yo a nufi gan mulu a wula da su ya ji geji foro bi salati da salle wa abna ya e tabi sunina a mai giya gutuwa ba wasu ne bu ma na ya ne ashirin a maga gun giya guwa ciga a ya je gaje ya daya e ya kashi mini ba da wajil babu ke ya yi wa nabi ya wa nabi kulli a zuwa jika ga yi ne uyi shewe wa bana jika da ya ji zage waji wani sa'il mumini na da ya zage ya mumini ji yudini na ala yin na min jalabi bi yin na ala jilbabu a shafi da ka mini ba da zage wula mi tubu a tsarar buhu ko no كنت لك كنا أن يبدل وأزواجا خيرا من كنا نو والقانتات والحافظات لغير ما حفظ الله آية وشي أعجى إيه؟ آه، رجال القوامنا هاي ما حفظ الله إيه، ما فكو من أموالي كاو صدق على بيشو بيشو صدق دمين هي إيه بعدا فبقى يندو عندي صدق وهو ميت عجيب هنا شو ibada ne ne sai cewa wa zai ji tuba nan sun la hibbul tawabi nan ko hibbul mutasahhiri nan sai cewa zai ji tuba nan sai cewa zai je lali nan ko ce ce wa zai je lami to alif muhammadu na sa sallam in kuntum to ya allah ya ga ta zai je wa sai ci na fattabi uni ya ni tumi ya bi bukun allah sai ta ce wa ya bada da mu ce da ba ga ya wa sai ta ma ya lami tu alif muhammadu sai ta ta ya ce bi in kuntum to ya allah fattabi uni